أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu farawa da yabo da godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya maimaita mana wannan wata mai albarka wato wata na ramadan shekara ta 1443 yau da ikon Allah muna ɗaya ga watan ramadan muna roƙon Allah ta'ala akan wannan ni'ima da ya mana wacce take mai girma kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa ni'ima ɗin ta zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin jama'a da za su ci ganiman wannan wata mai albarka yau da ikon Allah shine darasin mu na farko a cikin tafsirin Qur'ani a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala kuma idan zan tuna wannan shi ne, <coughs> tafsiri da nake gabatarwa shekara na bakwai a wannan masallacin Eh, wannan kusan a kenan shekara ta bakwai cikin taimakon Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa darasin ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama wannan wata na Ramadana wanda yake wata ne mai albarka malamai sun sha tunatar da mu akan falalarsa a cikin dukkanin watanni guda goma sha biyu na musulunci babu wata da ke ɗauke da alkhairi da albarka da falala da rahama ta Allah ta'ala tun daga farkon watan har karshe kamar wata na Ramadan wata ne da Allah ta'ala ya tara alkhairi da ni'imomi da falala ninkin baninki a cikinsa shi yasa idan wannan wata ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zo wajen sahabbansa yana musu bushara yace atakum ramadan shaharun mubarakun watan ramadana wannan wata mai albarka ya zo muku yana ba ku glad tidings wato yana congratulating sahabbai da cewa wannan wata mai albarka ya zo muku hadithin ya cikin sahihun nasa'i hadisi na 2105 manzon Allah sai ce atakum ramadan shaharun mubarakum wannan wata na ramadana wata mai albarka ya zo muku yace tuftahu fihi abwabus sama' wa fi riwayatin abwabul janna a cikin wannan wata mai albarka ana buɗe kofofin aljanna ana buɗe kofofin rahama na Allah ta'ala daga sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim a cikin wannan wata ana kulle ƙofofin wuta wato shiga wuta bala'i ne bi ma'ana abu ne mai wahala kuma a cikin watan manzo Allah yace ana ɗaura manyan shaydanin shaidanu kasan shaidanun suka taru akwai shaidanun shaidanu to waɗannan manyan shaidanu ɗin ana ɗaure su a cikin wannan wata mai albarka shi yasa a wata ramadana in ka ga mutum yana shaidanci to shi ma shaidani ne amma asalin shaidanu masu bala'i an ɗaure ya zama shi shaidanul insu kenan ya zama shaidanin mutane amma shaidanun da ke misleading su batar da mu Allah ta'ala ya ɗaure su annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ta bayanin falalar ya ce man hurima khairuhu faqad hurim dukkan wani wanda aka haramta masa alkhairin wannan wata mai albarka to babu kokonto in kana neman mutumin da aka haramta masa abu a duniya in ka same shi to magana ta gare babu wani asararre kamar mutumin da ya asara ramadan in aka ce ka nemo asararre guda dubu ɗaya sai ka samu wanda ya asarar ramadana to in ka ɗaura mata igiya ka kawo ina ga za a karɓe shi a matsayin guda dubu ɗin saboda babu asarar da ta kai a ce a wannan wata mai albarka mutum ya yi asara shi sa wajibi ne mu tsaya da addu'a a wannan wata mai albarka da ibada idan watan ramadan ya shigo a ƙarshen ramadana mutanen duniya na kasuwa kashe biyu ne kashin farko su ne waɗanda suka yi riba Allah ya musu rahama ya gafarta musu Allah ya samu a ciki kaso na biyu kuma su ne jama'ar da suka yi asara na wannan wata mai albarka dalilin wannan Allah ta'ala ya tsine musu albarka babu wani mutum da ba ɗayan biyu ba a ƙarshen ramadana duka mutanen duniya biyu suke rabuwa in ma mutum ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya musu rahama ko kuma ya shiga cikin mutanen da Allah ta'ala ya tsine musu albarka amma babu kashi na uku a ce ba ka nan kuma ba ka kan za ka ke don ce kokari a wannan wata mai albarka wajibi ne a kanmu ba na ganin abin maganan nan yana yi yadda da kamar ma gara wancan din aida da wannan hmm? wancan din aida ya fi irin waɗannan duk ya dace a gwada ne gabanin a zo a fara karatu abin magana duka a gwada a ga suna yi wajen zama a tsara a ga duk yadda ya dace ba sai lokacin da aka fara ba wajen mata ne ake cewa ba su ji to idan akwai matsala sai su fada insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya sa mu ci riban wannan wata wanda yake mai albarka Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinsu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya ɗauki rayuwarmu akan imani Allah ta'ala ya sa kwanakinmu na ƙarshe a duniya su zama mafi alkhairin kwanakinmu a duniya abubuwa da suke faruwa a ƙasa marasa daɗi musamman jarrabawa da muke da shi a North West, wato jihohi da suka shafi kaman kaduna wani lokaci har da katsina da zamfara da makamantansu da duk wani bangare na ƙasar nan muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya Allah ta'ala ya amintar da mu abubuwa da suka faru a 'yan kwanakin nan da aka rasa samu wasu bayan Allah daga cikin 'yan uwanmu sun rasu muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai daidai din su Allah ta'ala ya karɓa kurakuransu Allah ya yafe musu wanda suka bar zuriya a baya Allah ya zama khalifansu a kan iyalansu waɗanda suke tada hankali Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya takaita fitina ta kare a kansu mu kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi ya kara ba mu ikon tuba zuwa gare shi ya kara ba mu ikon yin takawa zuwa gare shi waɗanda alhakin abun yake hannunsu muna roƙon Allah ta'ala ya ba su bakin zarar a cikinsu waɗanda suke tsayawa tsayuwar wadda su ga an samu zaman lafiya Allah ya taimake su Allah ta'ala ya haɗa su da alkhairin duniya da lakira waɗanda kuma suke cin riba da abun da gangan suke barin abu kada ya kare muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su wanda ba za su shiru ba Allah ta'ala ya sa bala'i da musifa ta kare a kansu Allah ta'ala ya kare sauran bayinsa na kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya samu wanye lafiya mu yi aiki da wannan wata na ramadana mai albarka mu yi ta addu'a kai, Allah ta'ala yana amsan addu'an bayansa duk yadda abu ya yi tsanani duk yadda abu ya gagara ɗan adam duk duniya ba abin da ke gagaran Allah duk abin da yake da wahala a wurinmu a wurin Allah ta'ala kun fa yakun ne kadai idan Allah yace kasance wallahi ladin take zai kasance shi yasa wajibi ne mu zo masu yaqini a imanin mu mu zo masu tabbacin Allah yana karban addu'a rashin imani ne mutum ya ɗauka wai a yanzu Allah ta'ala baya karban addu'a akwai bayin Allah da kwarai idan suka rogi Allah Allah ta'ala zai amsa musu kuma babu kokonto sun yi karanci amma tabbas akwai su ba su kare ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin su Allah ta'ala ya sa irin waɗannan bayan Allah su yi wa ƙasa addu'a ta alkhairi su yi wa addinin mu addu'a na alkhairi su yi wa al'ummar mu addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya kuma mu yi aiki da lokacin buɗe baki da ake karban addu'a mu yi ta addu'o'i wa kanmu da iyalanmu da ƙasarmu mu yi aiki da wannan dama lokacin da ruwa yake sauka mu yi addu'a mu yi aiki da lokacin da ake sallah na tarawihi ko tahajjud akwai aukatul ijaba lokacin sujada lokacin da ake yin kunuti mu roki Allah wadannan ababe matsayin su ya kai a yanzu a rika yin kunuti dan neman taimakon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki mu kuma ɗan adam sai mu yi ƙoƙari mu ƙara duba halayenmu mu gyara alaƙar mu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da ke faruwa yana kama da abin da Allah ya bamu labarinsa a ayoyi da dama a Qur'ani misali kwaya ɗaya a ciki laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور سورة السبع آية نوى آية تشاب يرزوها تشاشدة ما لن يسكن ألا يمك البركة آية تشاب يرزوها تشاشدة إنك كان للشعب أقوي شاككوث duka suna da munasaba da abin da muke magana a kai mu je mu karanta ayoyin a cikin nutsuwa da tadabburi da tafakkuri za mu ga cewa waɗannan abin da suka faru ga mutanen saba kwatankwacin su yake faruwa ga yanzu wajibi ne kowa a cikin mu ya gyara alaka sa da Allah idan kowa a cikin mu iya da matsala ɗaya tsakani da Allah ya rage guda ɗaya a cikin matsalolinsa da kurakuransa to insha Allah ta'ala kasar mu za ta ƙara nagarta Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ta'ala ya taimaki masu kokari wajen ganin ƙarshen fitina da waɗanda kuma suke cin riba da ita Allah ya shirye su idan ba za su shiru ba muna roƙon Allah ta'ala ya tarwatsa al'amarin su a ko'ina ina suke lokaci ya ja kuma listin na na da tsawo ah, injiniya to bari bi a takaice tunda darasi ne na farko kafofin watsa labarai da aka samu wasu bayin Allah sun ɗauki nauyin wannan karatu din muna roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna kowace shekara akan samu bayin Allah da sukan ɗauki nauyi kuma wannan ɗaya ne kaɗai daga cikin ayyukansu na alkhairi a cikin nan akwai bawan Allah da na san yakan ɗauki nauyin kafan watsa labarai kaman goma zuwa ashirin amma kuma a ramadanan yakan ciyar fi sabilillahi sama da miliyan ɗari na kuɗi to wannan shine inda ake cewa wai zahaba ahlud dusuri bil ujur su suke daukar nauyin bidiyon kuma su suke ciyarwa shi kuma wannan can babu duk tunda aka fara azumi a kammala bai sayar da mutum goma ba amma yana magana akan misplacement of priority amma ga marayu ga marayu a cikin danginsa ga marayu a makwabtansa ga su a gidansu ba abin da ya taba taimaka musu amma shi ba zai aikin addini ba yana jiran wasu idan suka yi shi kuma zai musu hisabi watakila ya zama mala'ikan hisabi ko Allah ta'ala ya shirye mu Allah yawaita mana masu yi wa addini hidima na farko daga cikin sponsors akwai gerawa oil mills daga Kano sun dauki nauyin kafofin watsa labarai da talabijin guda goma sha hudu na farko akwai express radio kano goma zuwa goma sha ɗaya na safe na biyu akwai liberty radio fm na kano daga biyu zuwa uku na uku akwai dala radio kano daga biyar zuwa shida na yamma na hudu akwai pyramid radio daga shida zuwa bakwai na yamma na biyar akwai rahama radio kano daga tara zuwa goma na dare na shida akwai aminci radio kano daga goma zuwa goma sha daya na dare na bakwai akwai freedom radio kano daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare na takwas akwai radio kano fm daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na cikin dare akwai rediyo kano am shi ma daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na dare akwai artv rediyo kano daga hudu zuwa biyar na yamma akwai artv kano daga hudu zuwa biyar na yamma akwai nta kano star times daga goma zuwa sha ɗaya na dare akwai katsina state radio am 92.1 daga biyu zuwa uku na rana akwai tambari tv daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sai na sha biyar zuwa sha shida alhaji shehu abubakar ya ɗauki nauyi wanda muna tare da shi yanzu haka a masallaci da ake karatu ya ɗauki nauyin nta bauchi channel 9 tv daga goma zuwa goma sha ɗaya na dare akwai kuma nta gombe daga goma zuwa goma sha ɗaya shi ma na dare sai na goma sha bakwai zuwa na ashirin da uku alhaji ibrahim bagudu ya ɗauki nauyi na sha bakwai akwai nta sokoto channel 7 tv daga shida zuwa bakwai na dare akwai nta birnin kebbi channel 39 tv daga 8 zuwa 9 na dare akwai frcn radio nigeria kaduna am daga 6 zuwa 7 na dare akwai virgin fm abuja daga 10 zuwa 11 na rana na 21 akwai farin wata tv abuja daga 10 zuwa 11 na dare na 22 akwai equity fm birnin kebbi daga 3 da rabi zuwa 4 na yamma na 23 akwai raihan radio birnin kebbi daga 11 zuwa 12 na rana duka waɗannan Allah ya biya su da gidan aljanna na 24 da 25 wanda ya dauki nauyin Alhaji Muhammadu Dallade ya dauki nauyin Sunna TV shine na 24 daga 11 zuwa 12 na dare da kuma na 25 Unity FM Jos 93.3 daga tara da rabi zuwa goma da rabi na hantsi sai wani bawan Allah ya dauki nauyin guda uku shine na 26 daga Africa TV 3 daga 8 zuwa 9 na dare na 27 a cikin Taraba State Broadcasting Commission daga 4 zuwa 5 na yamma sai na 28 akwai Jewel FM Gombe daga 6 da rabi zuwa 7 na safe sai na 29 wanda ya dauki nauyi Alhaji Habu Mu'azu ya ɗauki nauyin progress radio gombe daga tara zuwa goma na dare sai wani bawan allah ya ɗauki neman ya ɗauki nauyin na talatin da talatin da ɗaya na talatin shine brtv mai duguri tv station sat daga tara zuwa goma na dare sai brtv radio fm mai duguri daga tara zuwa goma shi ma na dare sai na talatin da biyu wanda ya ɗauki nauyin alhaji muhammadu ahmad wabi baradan jama'are ya dauki nauyin brc community fm 89.5 jama'ar bauchi daga tara afuwan daga bakwai zuwa takwas na dare sai alhaji abdul dola ya dauki nauyin na 33 shine fombina fm yola daga goma zuwa goma sha daya an kira dala arama yana murmushi <laughs> Allah ya taimaki aran na talatin da hudu hukumar gudanarwa na wisal tv da kansu suka dauki nauyi na talatin da hudu shine wisal tv daga shida zuwa bakwai na yamma sai kuma malam inuwa foundation hadeja sun dauki nauyin akalla guda shida daga na talatin da biyar zuwa na arba'in na talatin da biyar rahama tv kano bakwai zuwa karfe takwas na dare jigawa tv jtv dutse daga shida zuwa bakwai na yamma sai freedom radio dutse daga uku zuwa hudu sai na talatin da takwas rediyo jigawa dutse daga takwas zuwa tara na dare sai na talatin da tara sawaba rediyo hadeja daga goma zuwa sha ɗaya na hantsi sai na arba'in aminci rediyo kano daga tara zuwa goma na hantsi sai kuma injiniya ibrahim yakub unguru ya ɗauki nauyin na arba'in da ɗaya zuwa arba'in da biyu kausain tv daga tara zuwa goma na dare sai ybc rediyo da maturu daga takwas da minti goma na dare zuwa tara da minti goma na dare sai kuma na arba'in da uku alhaji nasiru musa idris albani agegi ya ɗauki nauyin na da'awa sunna tv daga goma zuwa goma sha ɗaya na dare sai na arba'in da hudu zuwa na arba'in da biyar alhaji lawal shehu talhat ya ɗauki nauyin na arba'in da hudu queen fm radio zaria daga biyar zuwa shida na yamma sai nta zaria daga karfe uku zuwa hudu na yamma sai na arba'in da shida sheikh ridwan old tafo kuma su gana ya ɗauki nauyin na arba'in da shida da arba'in da bakwai na arba'in da shida shine alfa rediyo kuma su gana live ake yinsa sai kuma alfa kuma su gana daga goma zuwa goma sha biyu na rana daga goma sha ɗaya zuwa sha biyu na rana sai honorable ahmad wadada aliyu sarkin yakin shinka a kefi ya dauki nauyin na 48 shine making fm 95.9 kefi eh to yi making fm kaban anan maloni to a takardar ka dai ba haka aka rubuta ba to sai a gyara yanzu dai ni ina karanta abin da na gani ne amma shi ya gyara ya ce maloni fm ko daga karfe goma zuwa goma sha daya sai hukumar gudanarwa na tauraruwan tv na 49 shine tauraruwa tv daga 8 zuwa 8 da rabi na dare a darul hadith zariya kenan sai darul saifo ba ka rubuta tayin ba ok daga sai wannan kuma san albani ok albani tv satellite allah ya ji kan marigayi daga 4 zuwa 5 na na kenan lokacin sahur kenan waɗannan su ne guda hamsin da suka shafi rediyo da talabijin sai kuma wanda suka shafi social media su ne na hamsin da ɗaya zuwa na hamsin da hudu akwai shafi da matasa a nan suke wanda ya ɗauki sunana ga wanda suke bi online matasa ke ɗaukar nauyin wannan allah ya biya su da gidan aljanna akwai na youtube da aka buɗe shi ma ya ɗauki ya shafi sunana wanda yusuf abubakar yake yi shi ma gashi a nan allah ya biya shi a gidan aljanna sai ai media suna sawa a facebook su ma live shine na hamsin da uku sai ai media na yusuf shine na hamsin da hudu wannan shine abin da aka samu yau an samu wurare guda hamsin da hudu duka waɗanda suka ɗauki nauyi babba da ƙarami Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna dukkan sakon da aka isar Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin lada tare da su duka muna roƙon Allah ya sa wannan ya zama hujja gare mu da gare su ba hujja akan mu ba gaba ɗaya waɗanda suke da dama Allah ya ba su ikon ɗaukan nauyin wannan waɗanda ba su da dama muna roƙon Allah ta'ala ya buɗe musu hanyar da za su yi nan gaba ayyuka na alkhairi ba a takaita su kowane hanya muka samu dama mu yi ciyarwa yana da muhimmanci tufatarwa yana da muhimmanci karantar da addini iya da muhimmanci isar da sako zuwa ga al'umma yana da muhimmanci kuma ba mu san wanne ne guda ɗaya za mu yi Allah ya dada mu ba sai mu yi ta yawaita kokari mu yi ta lalube a cikin a cikin haske da fata da begen Allah ta'ala ya sa mu dace ni da ku Allah ta'ala ya sa mu dace yau za mu tashi game da na faɗa a tafsiri wannan shine darasinmu na shekara ta bakwai a jere a wannan masallaci na annur da ke nan wutatu abuja insha Allah ta'ala bara mun tsaya a kan su a cikin suratu ali imrana yau za mu tashi a cikinta amma banda arama ina so a gane waye zai gaya mun wata aya za mu tashi a kai aya ta nawa aya ta talatin uwa da ke nan kusa ya ce za mu tashi akan aya ta talatin da ɗaya a cikin sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama wato ita ce suratu ali imrana daidai kan aya ta talatin da ɗaya ya ce haka ne aramma haka ne to aramma ya raba gardama ya ce haka ne to tun da aramma ba na duka sai musallama ko to zadaka ilman wa imanan Allah ya kara maka ilimi da imani Allah ta'ala ya kara mana ilimi da imani da Qur'ani da ya kuma sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba aran ma za mu tashi akan aya ta 41 a bana shekara ta 1400 aya ta 31 shine qul in kuntum tuhibbuna Allah kenan ko insha Allah bismillah aran ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين hmm. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين hmm. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم aran ma ya gaji ya tsaya da kansa ni dai ban zai da shi ba ganin damansa ne aran ma ya tsaya kul ce in kuntum idan kun kasance tuhibbuna Allah kuna son Allah Fatta ni to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne wannan aya ita ce malamai ke kiranta da suna ayatul mihna sunanta kenan ayatul mihna wato aya ce ta jarrabawa menene jarrabawa da ta mana shine inde da gaske mu muna son Allah to sharaɗin muna son Allah to shine mu bi annabin da Allah ya aiko mana shine mikina din in mun ce muna son Allah to alama na tabbacin muna son Allah to mu bi annabin da Allah ya turo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko muka bi annabin to za mu samu fa'idodi kamar haka na farko yuhibbukumullahu Allah zai so ku na biyu wa kun zunuba kuma Allah zai gafarta muku zunubanku shi yasa malamai ke ce mata ayatul mishina ayar jarrabawa ko kuma a ce mata ayatul intihad wal ikhtibar ayar zauna ka rubuta jarrabawa a jarraba ka a gaba zaka ci jarabawa ko ba ka ci ba sa ko karatu kake ko a haddan qur'ani ko abin da ya kama da haka ai ana jarrabawa mu da muka tashi gardawa a tsangaya akwai ranar wanki ne ran da ka kawo tilawa idan ka iya sai ka wanke allonka wanda bai iya baya wankewa amma in ka kawo tilawa tiriyan tiriyan sai ka wanke idan ba kai tuntube guda ɗaya in an san kai buru ne to za a ɗaga maka kafa amma in kai tuntube biyu sai a ce ba ka da wanki yau sai kuma rana ta gaba sau sau biyu ne kwanakin wanki sai an samu wanda zai a irin highly and exceptionally talented to waɗanda sai ga an ɗaga musu kafa sai a ce za ka yi wanki sau uku a sati duka wannan menene jarrabawa ne in ka rubuta ran da ka iya sai ka wanke sai ku zauna ku yi rubutu a allo usaini ya rubuta usaini hasan ya rubuta usaini ya rubuta sai hasan ya wanke usaini bai wanke ba saboda me saboda shi ya kawo karatu sawana bai kawo ba sai sa ke ce mata ayatul mishina aya ce da Allah ya yi dan ya jarraba mu a ga shin za mu ci jarrabawan ko ba za mu ci ba sai ce dalilin saukarta kuma shine kamar yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa shine wasu mutane sun zo sun samu siyayyen halitta daga cikinsu akwai al-yahudu akwai an-nasara akwai manya-manyan munafukai da wasu waɗanda suke da raunin imani daga cikin musulmai a farkon musulunci na shigansu kenan suka ce ai mu muna son Allah mu ai mu ma masu son Allah ne sai aka ce to ka ce musu inda gaske kuna son Allah to su bi ka kai annabi in suka bi ka to Allah ta'ala zai so su kuma ya gafarta musu zunubansu don Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne mafu tsayyib kalmar kul ka ce musu an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ne zaka a wurin malamai na luga an ce kul sai a ce me fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirin takdiruhu anta shine kul anta ya rasulullah in a yau ne mai karatu kuma kul anta ayyuhal kare kai mai karatu ga ya musu in din nan ko menene sharafin sharafi ne sharfiya ne kuma na iya yin me na iya yin jazuma kuntum kuma ya zaune. ya zama fi'ilu shar kuma fi'ili ne ma bi naqisun kuma kaga tuhibbuna allaha fattabi'uni ta'un din nan kuma ismu hane fattabi'u ni fa'un kuma fa'un ne da ake cewa fa'un alwaqi'a baina sharq wa jawabu shark ana ce mata fa'un ne talabiyya zaka fattabi'u ni kuma menene shi ma fi'ilul amri ne ko fattabi'u ni wawun kuma menene shine fa'ilun din ya'un din kuma shine maf'ulun bihi fattabi'uni shine yuhibbukumullahu kaga yuhibbukumullahu ya zama me jawabul amr ne saboda in na bayar yuhbidu shi ma fi'ili ne kuma shi ne mai shi ne maf'ulun bihi Allahu kuma shi ne fa'ilun wa yaghfir lakum dhunubakum wa wallahu shi kuma shi ne muftada gafurur rahimun kuma shi ne khabar nasa na muftada din <laughs> Allah ya rufa mana asiri don haka kulka ce musu in dai da gaske ne wato shi ake cewa gaban mu ɗaliban kwamfuta shi ake cewa condition idan kana rubuta program kana rubuta code akwai abin da ake ka a matsayin condition in kaza ya faru to condition din kaza ne in kaza bai faru ba kuma menene condition din bai cika ba to za ka kace kulka ce in kuntum sharaɗin inda gaske ne tushibbunan laha kuna son Allah to fatta ni ku bi ni to bin sa ne tabbacin son Allah in ba a bi annabi ba fa to bai zama ana son Allah ba kenan shi ne abin da ke nufi don haka duk abin da aka sharaɗi idan jawabu sharaɗi ya samu to sharaɗi ya cika in bai samu ba sharaɗi bai cika ba to da haka duk wanda ya da'awar son Allah in dai bai bi annabin da Allah ya turo ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bai zama iya son Allah ba ya zama menene da'awa ce kawai ta baki saboda sharaɗi dole in kana son sa sai ka bi annabi law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu ko kuma kullun yadda'i wasilan bi layla wa layla la tuqiru lahum bi zaka sadaka <laughs> ba dama ya zama wai muna son Allah ko ba mu bi annabi ba dole ne sai mun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke tabbatar da cewa mu dinnan masu son Allah ne subhanahu ta'ala yau bin annabi yayi karanci ana kokarin bin annabi a sallah ana kokarin bin annabi a azumi yin buɗe baki da dibino duka waɗannan mutane suna kokari in an ji aikin haji ana kokarin bin su a dawafi da sa'ayi amma fa muna kokari a wani bangare wani bangare kuma iya lalacewa yau idan ka duba aure a gidajen musulmai ka duba yadda 'ya'yanmu suke yin aure mata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka duba yadda maza yau suke aure wallahi wasu in ga bikin ba ka tabbatar da waɗannan musulmai ke yi ba mace ta fito wani lokaci uban ma na wurin da uwar dukkan halittar jikinta a fili ga angonta a wurin ga abokanansu a wurin kuma a gaban iyayen wai ta tashi tana rawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata irin al'umma ce ina addini yake ina tarbiyyar da iyayen mu suka mana ina kunyar addini ina al'adunmu na kwarai da suka dace da ƙur'ani da suna da muka gada ina suke mun tashi mun samu iyaye mata mace ta zauna gida ɗaya da sirkinta har su rabu shekara arba'in ba ta taɓa haɗa ido da shi ba a gida shekara arba'in sai ta zauna ɗage aure da babansu a gidan matar ta zauna tana gidan ƙaramin gida ne watakila banɗaki dai suke tarayya a kai amma ba taɓa hada ido da shi ba a gidan kuma a gidan ake kwana tare saboda kunya saboda kunyar iyayenmu duk wanda ya kai shekara arba'in ko hamsin kai ko talatin saboda kunyar su ba mutumin da ke iya gane kwanakin da mahaifiyarsa ke sallah da wanda ba ta yi sai ta zauna a gida ta yi kwana bakwai ba ta sallah saboda larura na mata babu wanda ke ganewa kuma ga kunci na gidan ban ɗaki ɗaya kuke tarayya da mahaifiyarka a ɗakin ta kake wuni babu falo a nan kake baccin rana amma ba ka iya gane shi take sallah shine ba ta sallah kuma ba ka iya gane wani lokaci take zama tare da mahaifinka ba ka iya ganewa tsakaninka da in ka ganta da shi sai ka ɗauka kai wasu ɗaliban sana'a ajin islamiyya za ta zo ta ajiye abincin ka fita a wurin ba ta ko kallon gidansa saboda me saboda akwai abin da hankalinka bai kai ya je wurin ba ba a bukatar ka sani ko baka sanin ba a wannan halin amma a yau za a tashi a waye gari ku sani fa waɗanda suke wannan auren za a tashi yau gaba ‘ya'yansu za su gaji wannan bala'in a cikin youtube zai tashi wataƙila yana islamiyya shekararsa sha takwas ya kusa hada haddan qur'ani a ce ga bikin mahaifiyarka ya zubar da hawaye duk wannan fa abin da muke sani fa yana nan online ba fa manta zai da shi ba in kina yi kina ƴaƴan ki za su gani jikokin ki na iya gani jikokin ƴaƴan ki na iya gani aure addini yayi karanci bin annabi yayi karanci a aure yanzu an ajiye ma maganan walima a gefe in ma za a yi sai walima ta mata sai an gama tashewa an yi rawa an yi biki an yi dukkan shaidanci da kai sai a kira wata malamar islamiyya sai ta zo ta yi wa'azi yau haka bukukuwa suka koma kuma hatsarin shine wai a hakan wai da sunan wayewa ne akwai waɗanda dakikancin siyasa suna fahimtar yanzu wai kauracewa qur'ani da sunna wai wayewa ne kuma suna da awar su musulmai ne wallahi abin wayewa shine ka zama bawan Allah na kwarai in Allah yace kayi kayi annabin sai yace ka yi in suka ce ka bari ka bari duk wata wayewa bayan wannan wallahi abin bata ce babu wayewa sai wannan tsaya inda Allah ya tsaye da kai tsaya inda annabi ya tsaye da kai kuma wanda suke da'awar wayewa za ka sabu a duniyar ba su yi komai ba in a karatun ne ba su yi karatun komai ba na addinin fa la saddaka wala salla na duniyar ma hayaniya da bankaura suka ba yi komai da suka yi ba kuma su ne wayayyu ai wayewa shine ka bi Allah ai dauka ko ka dinga cewa mu mutanen kauye ne an dauka maka ga sai baka ni ba kauye ne an ce maka mu kauyawa ne eh na kan faɗa ka tun ce mu mutanen kauye ɗan uwa na kauyawa, amma duk inda ka ganni ka ga nayi kama da ba kauye, to ai wannan aikin da muke yi wallahi shine wayewa mu zauna mu gaya wa kanmu Allah ya ce annabi ya ce duk wani wayewa a duniya bayan wannan ne kuma dukkan sana'o'in da muke da shi a duniya kowace sana'a bayan wannan sana'a ce babu sana'a da ta kai wannan don ita ce tabbas a duniya kuma ita ce tabbas a lahira shi za ka ga da daɗi ba daɗi ba mu taɓa rabuwa da sana'ar ba a kowane hali muke ba ma kyaman ka sai mana ƴan ƙalan lahu ƙalan rasulun in za ka so mu akan haka ka so mu idan za ka ƙi mu akan haka ka ƙi mu muna godiya da ƙiyayyar za ka ƙi mu don Allah wallahi muna tinƙaho da a ƙi mu don Allah akan wannan sana'ar ita muke so kuma ta fi kowace sana'a a duniya kuma da ita muke tinƙaho shi sa baka taɓa ga mun batta ba kuma in dai muna raye insha Allah ta'ala babu ranar da zamu batta in muna raye insha Allah ta'ala a kowane hali za mu ce Allah ya ce annabi ya ce don mu a mu shi ne wayewa kuma baka isa ka kalli idan muka ce waɗannan ƙauyawa ba ne ka san ban yi kama da ba ƙauye ba in kuma kana tinkahon karantarwar ne kauyanci ka zo mu zauna gaba da gaba sai ana gayyatan ka zo nan mu baje a koli me kai na wayewa mu me muka yi na kauyancin in a duniyar ne me kai a duniya da ka zama waye mun ka zama kauyawa in kina ga kin waye me kika yi kika zama wayayya mu kauyawa saboda kina fita tsirara shi ne kika waye in haka ne sai mu ce menton ke ta ce akuya da tunkiya don su ko dan fante ko fan ba sa sawa a jikin su sai rara suke fitowa su da ka duk da ke tunanin wai tsiraiti shine wayewa sai mu ce to yanzu menton ki ita ce akuya da tunkiya da karya kuma har yanzu ba ki so su ba haba jama'a ina muke zama ne me muke komawa ne a cikin al'umma ne ina addinin muna da shirya ta ƙur'ani da sunna muna ta koyi da wata hayaniya a duniya biki yana lalacewa tun a biki duk albarkan aure ya kare aure wata uku shike ne sai ka ji an fara yaji shekara dai an yi shika mun tashi mun samu mu shekarar su 40 50 60 suna hakuri da juna ko mutu ba mu taba jin su ba ko ba mu taba ganin sun kare wani biki sun yi sabon Allah ba kuma mu ba za mu yi koyi da su ba sai mu zo mu furka kirkiran wata hayaniya wai da sunan mun waye haba abubuwan da ake yi lalacewa yayi yawa haba kaman ba mu da shirya muna da qur'ani muna da sunna kuma iyaye suna gani ake wannan ina za mu je ne me muke nema ne a rayuwa me muke nema ne a rayuwa da har muna ga wai wayewar mu ya wuce mu bi qur'ani da sunna qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni kusoni yuhibbukumullahu Allah ta'ala zai so ku kalmar yuhibbukumullahu asali a luga ana iya cewa yuhibbukumullah ne amma saboda balaga da fasahar qur'ani sai zo da sigarta yuhibbukumullah kaga yuhibbukum saboda me ga in shartiya a baya don haka Allah ta'ala zai so ku ita a rayuwa kana son duk abin da ka so ya soka idan yau ina kaunar aran ma sai aran ma ya kaunace ni to shi ne ribar rayuwa idan kana son oganka oganka na son ka riba ce a rayuwa idan ka ga wata kana son ta da aure sai ta so ka to riba ce amma lokacin da ɗaya ya so ɗaya ɗayan ya yadda ya so ɗayan to sunansa azaba saboda hadafin shi ne an tushibba wa tuhabba amma idza kunta tushib wa la tuhabba fa hadha azabun asali malamai suka ce in ka so a soka idan ka so aka kika to wannan azaba ne shi sa a ayar ba ta tsaya da cewa da suka ce suna son Allah ba ba sauran suka ce in kuka so Allah in daga ce kuna son Allah idan kuka bi annabi to ribar ku ta farko to Allah zai so ku to kaga in ka so Allah Allah ya so ka ya zama me ya zama ka ci riba amma idan ka so Allah kace kana son Allah kuma Allah bai son ka to ya zama azaba don kawai ka ce kana da awar son Allah amma Allah bai so ka baya tsiratar da kai me dalili saboda Allah yakan kira siffar mutanen da suke shiga aljanna cewa yana son su ne kuma suna son sa bai kira ko ba bayan haka ba so da haka asali shine ka so a soka shi yasa wannan shawari nake bayarwa ko da ga matasa idan wata ta ce tana son ka da aure kaga kai baka bukata kar ka zage ta ko ka aibata ta ka mata godiya na gode da kike so na ina farin ciki kuma Allah ya miki albarka amma ki hakuri ban shirya niyan yin aure ba ina roƙon Allah ya baki mijin da ya fi ni alkhairi kuma zan ci gaba da miki addu'a cewa duk sa'in da Allah zai kawo wani miji duk abin da ke sha'awa da ni Allah ya kawo miki wanda ya fi ni a wannan bangaren idan kana da hali sai ka kyautata mata in ɗalibar makaranta ne sai mata wasu takardu da wasu ɗan kayan sawa ko na abu ka ce ka ba ta fi sabilillahi wannan yana mace baka kita ba ita soyayyar nan Allah ne yake sawa dan adam ba bala'in da ya kai wani ya soka dan Allah kai kuma ka watsar da shi ba tare da ka kyautata masa ko da a magana ba mafhum tayyib ai akwai kissa na barira da mujib hadisi ne a cikin bukhari hadisi ne na 2283 barira da mujib mugis mijinta ne me ke faruwa sai ta zo ta ce ita ba ta son sa an kai label na ba ta son sa ba ta kaunar sa sai manzo Allah ya ce mata to ikhtari li nafsiki zaba wa kanki me yake so ko zama da shi ko kuma ki rabu da shi saboda an ba wa mata dama na kulbi a lokacin sai hankalinsa ya tashi da ji Allah ba ta zabe mugis yawo yake binta kasuwa kasuwa yana kuka yana binta don Allah ki hakuri don Allah ki so ni don Allah ki hakuri haka yake binta yana kuka sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gari shi sai yace mata umkusi ahu ki zauna da shi sai yace manzon Allah a amrun hadha aw faqat tushiru ilayya shin umurni ka mun ko kuma kawai ka ban zabi ne manzon Allah ya ce a'a zabin ki ne ban umurce ki ba kace in umurni ne fa sam an wata'a in ka umurce ni zan koma amma in kuma kawai ka ban shawari ne to gaskiya manzon Allah ba na bukatar sa ya wahala matuƙa da gaske akan kaurar barira ita ko ba ta son sa hadisin iya bukari hadisi da uku, babu wahalar da bai sha ba da wannan malamai ke kafa hujja da cewa to akwai bala'i ɗaya na son ɗaya ɗaya baya son ɗaya shi yasa a duk inda wata ta soka ko kuma wani ya soke dan me yace don Allah yake son ki kuma akwai alamar don Allah yake son ki ko da ba zai yi ba ki walakanta shi a kyautata lafazi a masa nasiha a kuma wasu addu'a ta fatan alkhairi kai kuma idan aka baka hakurin ko aka bada hakurin kar kuma ka ce kai fa sai an yi abu a'a baya yiwa aure sai da soyayyar kar ka matsa Allah yakan hada kowa da rabonsa ne bahaushe yace wani hanin ga Allah bai wani don haka sai ka ɗauki abun da sauki shine yuhibbukumullahu kuma to Allah ta'ala zai so ku sannan na biyu wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku dalilin me menene na farko fattabi'uni mu dawo kai ai kul in kuntum tuhibbuna allaha inda gaske kuna son Allah fattabi'uni to in mu dawo kansa to ku bi ni in kun bi ni ku samu riba biyu na farko soyayyar Allah na biyu gafarin zunubai fattabi'uni bin annabi wajibi ne Shaykhul Islam rahmatullahi alaihi yana cewa laqad amara Allah azza wa jalla bi ta'ati rasulihi fi aksara min salasina mawdi'an fil fil qur'an yace Allah ta'ala yayi umarni a bi annabi a cikin ayoyi ko wurare ɗaiɗai sama da guda talatin a ƙur'ani duba majmu'ul fatawa cikin mujalladi na goma sha tara ba na ɗari da uku ya ce Allah ya yi umarni a sama da wurare ɗaiɗai talatin yanzu da Allah abin da ya fi komai ko da muhimmanci a duk Najeriya akwai wani abin da aka maimaita shi over 30 times a constitution in akwai lauya a nan ya gaya mana amma dokar kasa akwai abin da aka ce sau talatin ana maimaita umarni daya sama da talatin to annabi a cikin littafin da babu kuskure a cikinsa wahayi ne daga wurin Allah kuma ba doka ce ta ɗan adam ba wannan doka ce ta Allah sama da wurare talatin Allah yake gaya mana mu bi annabi mu bi annabi mu bi annabi dukkan abin da ya kawo mana mu karba abin da ya hade mu mu bari duk abin da zamu yi mu tabbatar annabi shine role model din mu ba mu da abin koyi kamar su a duniya a ma ba mu misali ko baya daya وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن wannan misali ne kwaya daya cikin suratul hashir aya ta bakwai Allah ta'ala yace mana wa ma atakumur rasulu ma nan tufidul umum dukkan wani abin da annabi ya zo muku da shi daga wurin Allah na shari'a ce me fa ku karbe shi hannu biyu ba ku rika masa rikon sakainar kashi ba wa ma nahakum abin da ya hane ku daga gare shi ya ce fanta ku hannu don haka duk duniya ba ta da abun koyi ba ni da abun koyi da ya wuce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi wayewa shi ne mu bi shi a wajen cin abincinmu mu da iyalanmu mu bi annabi da hannu yake cin abinci ko kuma in bukata ta kama kana iya ci da cokali amma da hannun dama cin abu da hannun hagu ya hana ce kada a yi shan ruwa a tsaye ya hana idan zaka sha abu ana so ka zauna ko ka yi mai ko ka tsuguna min babin misal shiga ban ɗaki ka shiga da kafar hagu idan za ka fito kai da me kafar dama duka wannan karantarwarsa ne in za ka kwanta bacci kwanta a bangaren dama ka karanta addu'o'in da yake karantawa duk abin da ya zo mana da shi mu yi koyi da shi haka aure ya karantar da yadda ake aure dauki littafin adabu zifab na shek muhammad nasir rahmatullahi kaga yadda aka yi biki a sunna amma yanzu duk waɗannan duniya ta da mutane gindi an manta da su a haihuwa ka duba tufatul wajul ya kamil maulud na shekul ah, na ibn al-qayyim rahmatullahi alai haihuwa da duk ladubban haihuwa an karantar a ciki zaben suna an karantar a ciki babu wani abin da muke bukata na shiryarsa da malamai ba su rubuta mana da kawai za mu ɗauka mu duba ne mu aikata ba mafhum tayyib da aka fattabi'uni yuhibbukumullahu Allah zai so ku kaga idan kuna son Allah idan muka bi annabi Allah zai mana abu abubuwa biyu na farko Allah zai so mu na biyu zai gafarta mana zunubanmu shine wa yaghfir lakum zunubakum malamai suka ce gafarta zunuban nan idan muka bi annabi sai mun ce Allah gafarta mana ya gafarta mana ko kuma kawai automatically Allah zai gafarta malamai suka ce dukka biyu haka ne amma na biyun idan ka bi annabi ko da ba ka waiwai su zunuban ka ce Allah ya yafe ba matukar kana kokarin bin sa to Allah yana yafe maka saboda me saboda ayyukan kwarai suna goge munana suna tafiyar da munana aran ma zaka ba mu misali وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين جزاكم الله خيرا إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما bahaushe ya ce ba a rasa nono a riga haka kuma ba a rasa ruwa a kogi kamar yadda ba a rasa aya a wurin aran ba ni ɗaya da ne ba kawai misali ya kamun har guda biyu aya ta farko wata sura ya kawo suratu hud malam Kisa. aya ta nawa aya ta ɗari da goma sha hudu haka ne aya ta biyu suratul furqan aya ta nawa ta saba'in aya ta farko muhalli sha shine karshen ayar da Allah ya ce innal hasanat yuzhibuna sayyi'at cikin suratul hud aya ta ɗari da goma sha 114 kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana kaga automatically idan kana kurakure sai ka fara gyarawa kana yin ayyuka na kware waɗannan ayyuka na kware na kankara kurakuran ko da baka dawo daga baya ka ce Allah ya kai mini ba automatically kyawawan ayyuka na tafiyar na munana aya ta biyu shine me suratul furqan aya ta saba'in kenan shine illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ya tube imani ya aikata aiki na kwarai sai ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat masu wannan siffa Allah yakan canja musu munana da kyawawa malaman Qur'ani suka ce anan kan ma Allah yakan tafiyar da zunubin idan guda hamsin ne sai a ba mutum lada hamsin din yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba saboda me saboda aiki na kwarai shi kansa tuba ne zuwa ga Allah don haka wallahu shi Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne a wannan aya akwai sunayen Allah guda uku na farko Allahu yuhibbun tuhibbun na biyu gafurun na uku rahimun haka Allah al-gafur ar-rahim نعم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل كشي أطيعوا الله والرسول كيو الله طاعة دمان ظنصا فإن تولوا إن كن جويا دبايا fa lallai allaha lalle anna la kafirin Allah baya son in kun juya da baya Allah baya son kafirai wannan aya na da alaƙa da ta baya kul sai yace atiqullaha ku yi wa Allah biyayya biyayya duk abin da aka ce ku yi shine ku ba da kai ku yi in an ce yi ka yi, an ce ka bari ka bari don haka kul shi ma fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun mustaqilun taqdiruhu anta qul anta atiullah ka gaya musu kai annabi ko kai ne karatu atiu Allah fi wa Allah biyayya wa ati war rasula da manzonsa kaga anan ba a maimaita atiu ba sai aka ce war rasula malamai suka ce li'anna sa'atar rasul muwafaqa li sa'atin Allah azza wa jalla li'anna rasul يتبع لماذا لأمر الله عز وجل بذلك أي أنا بن النبي ندون الله ياتي أبي النبي wani lokaci Allah zai ce ati'un laha wa ati'un rasula a ma ba mu misalai ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya yi na amanu a Allah wa a rasula wa ulil amri minkum zuwa ƙarshe muhallu shahid Allah ya ce ya ku masu imani ku bi Allah kuma sai ce wa ati'ur rasula malamai suka ce bambancin can da nan wurin bambanci ne da ke da alaka da yare ne da kuma taukidi na qur'ani saboda qul ati'ullaha war rasula ku bi Allah da manzon nasa kaga me yake nufi shine ku yi wa Allah za ku yi wa manzon sa amma ana bin annabin ne don an bi Allah anan qul atiullaha shine ku bi qur'ani ko kuma ya ayyuhal ladina amanu atiullaha ya kuma fi imani ku yi wa Allah biyayya shine qur'ani wa atiur rasula shine ku bi me ku bi sunnar manzon sa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula cikin suratul nisa aya ta nawa aya ta 59 aya ta hamsin da tara kuma cewa in an ce kul atiullaha war rasul anan da aka fada cewa bin annabi yana bin bin Allah ne aran ma ba laifi ka nemo mana aya من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا mai yuti'in rasula faƙadi a Allah wanda ya bi manzon Allah to hakika ya biwa ya bi Allah to zaka duka magana ɗaya ne wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah wannan cikin suratul nisa ita ma aya ta 80 jazakallahu khairan aya ta 80 ko kuma wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ita ma nisa aya ta nawa aya ta 64 kaji gwanin aran ba Allah ya maka albarka aya ta hudu haka ne to ka bin annabi bin Allah ne shi yasa dan an ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Laha wa atiiu rasula wannan ba bambanci me dalili saboda bin annabi bin Allah ne bin Allah bin annabin Allah ne mafhum ka ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah din biyayya fa in ɗin in kun juya da baya kuka yi musu biyayya fa inna Allah lalle Allah la yuhibbul kafirina baya son kafirai mutanen da suka juya wa dokarsa baya abinda wannan ke bayyana mana shine rashin bin Allah da manzon Allah kuma yana iya bata aikin mai aiki gaba daya idan an ce ka bi Allah da annabi sai mutum ya ki bin su to rashin bin su kamar yadda bin su ke sa mummunan aiki ya zama kyakkyawa to rashin bin su kuma kan sa mummunan aiki ma a kyakkyawan aiki ma a barar da shi ya koma mummuna saboda rashin bin Allah da annabi yana bata aiki za ka yi ba misali a ran ma ya amanu a يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول tsiru a malakun يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا a amalakum ya ku jama'a da kuka yi imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sai yace kuma kar ku bata aikin ku dan me da rashin bin Allah ko bin annabi akwai matakin da ke sa a yi ridda idan mutum ya yi ridda kuma dukkan aikinsa ya lalace kuma wallahi asbab na ridda suna da yawa daga mutum ya yi ridda ayyukansa duk sun lalace ridda na iya sake iyalinsa take ta saku in sun kai biyu ko uku duka suna iya sakuwa aikin Hajji da ya lalace umura da ya ta lalace dukkan azumin ramadan da aka yi idan an yi ridda sun lalace saboda mai gaba ɗaya aiki yana lalacewa da ridda ridda na ɓata aiki ne ki ɗayan aiki yana lalacewa babu wani aiki da ke saura don haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu laha wa tsibin rasula wa la tubutsilu a amalakum kar ku bata ayyukan ku wannan wani sura suratu muhammad aya ta nawa aya ta talatin da uku aya ta talatin da uku ko kuma zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum ita ma suratu muhammad aya ta nawa aya ta takwas ko ta tara aya ta tara yawa <laughs> ba zai zama takwas ba <laughs> don haka aiki na kwarai yana kankare mana munana in ka dauki sahabbai irin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ai sun yi abubuwa da yawa a kafirci a lokacin jahiliya amma da suka shiga musulunci al-islamu yajibu ma qablahu sai suka zama a musuluncin su ne na musamman khiyarukum fil islam khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam da suka shigo musulunci sai duk waɗannan ayyuka da suka yi na bayan sai Allah ya mayar musu na alkhairi wasu kuma a musuluncin suka yi da aikin ya lalace yasa ridda tana da hatsari in mutum ya yi ta kusan komai yana komawa zero ne komai sai an sake shi sabo ba abin da ya kai imani da Allah muhimmanci ba abin da ya kai shi tsada duk abin da zamu yi imanin mu da Allah shine number one addini da Allah ya bamu ba wanda ya kai shi ni'imar musulunci babu wata ni'imar da a duniya ta kai wannan babu ita ya zama kowace irin ni'ima ne a duniya kana hakura da ita idan ba za ka iya hada ta da musulunci ba musulunci shine aulawiyya naka is your priority and preference mafhum tayyib saboda karancin lokaci ina ga yau kuma darasi ne na farko sai mu dakata a nan wurin Allah ta'ala ya ba mu ikon bin annabinsa ya kara mana kaunarsa da biyayya gare shi Allah ta'ala ya ba mu ikon bin sa sau da kafa kuma ya samu a cikin bayin da suka dauka bin annabi wayewa ne kuma bin Allah wayewa ne subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم